za mu tashi a fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa'i walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah wakili a cikin lamurra za mu ga Allah subhanahu wataala ya maimaita mana walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi a cikin waɗannan ayoyin sau uku walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida ah. malamai suka ce kowane walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi anan yana da abin da yake nufi wato yana da abin da yasa aka ambace shi na farko walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ya zo bayan wa iya tafarraqa yubni Allahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima saboda haka in za su rabu to ai Allah mai arziki ne zai bai wa kowa daga cikin fadin arzikinsa miji da mata din to sai ya tuna mana ai Allah shike da abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya don haka arzikin Allah ba zai takaitu ba cikin bayarwa ga waɗannan ma'aurata na biyu kuma Allah subhanahu wataala yana gaya mana idan bayi duk za su butulce su kafirce to Allah subhanahu wataala shi yake da sammai da kassai saboda haka kafircinsu da butulcewansu ba zai cutar da Allah subhanahu wataala cikin komai ba na uku kuma walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ga bayanin sanan a baya in ya sha yudhibkum ayyuha nas wa yati bi akharina saboda haka tunda Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ai in ya so sai ya canza ku ya kawo wasu ba ku ba kuma wannan ba zai rage komai shi ma a cikin ikon Allah subhanahu wataala ba don haka gashi a zahiri maimaitawa ne amma kowanne yana da abin da yake nuni zuwa gare shi na'am in ya yudhibkum أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يسوء سيتفير دك يشاري كده قبائن قصة يزود وسمتانا دبنبا كوبا وكان الله على ذلك قديرا kuma lallai Allah subhanahu wataala mai iko ne Kamar can da yake faɗi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan Allah subhanahu wataala ya so zai iya canza ku da wasu jama'a ba ku ba sannan su ba za su zama irin ku ba na'am من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى يتشي واندا يكي سلادا دنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تو أي الله سبحانه وتعالى وجن الله لادا دنيا دا لاهرة يكي وكان الله سميعا بصيرا كما الله سبحانه وتعالى ما يجيني ما يغني idan har za ka yi abu domin samun abin duniya to ai ka sami abin duniya to ai wannan abin ba bambanci ba ƙari shi ɗin za ka yi in kai don Allah ka sami duniya da lahira to me ya rage ka in har za ka yi don duniya to ai wannan abin ɗin shi ɗin za ka yi kai likita ne kana neman kuɗi kana tsayawa ka yi ma mutane aiki kai sojiri don ka sami kuɗi to ai in ka yi wannan da niyyan cewan kana yi don Allah ne za ka yi wannan abin kuma za ka sami kuɗin kuma za ka sami ladan Allah kai ɗan kasuwa ne kana kasuwanci saboda ka sami abin duniya to ai ba abin da zai canza ba abin da zai rage ka ka sa ka don Allah kake wannan kasuwanci sai Allah ya baka duniya kuma ya baka lahirar tare saboda haka man kana yuridu thawabad duniya idan mutum yana neman ladan duniya ne to me menene rashin dabara ta kai shi ba zai nemi duniya da lahira ba ko man kana yuridu harsa dunya harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib saboda haka idan mutum yana neman Allah su yana neman duniya ne da abubuwan da yake aikata to me yasa ba zai aikata waɗannan abubuwan ba matukan halattattu ne matukan abubuwan da Allah ya yarda da su ne sai ya aikata su su kansu sai kuma da niyyan neman abin da ke wajen Allah sai Allah subhanahu wataala ya bashi a nan duniya kuma Allah subhanahu wataala ya bashi na wajen Allah subhanahu wataala a lahira kuma bambancin aikin wanda yake neman yi dan Allah da bambancin wanda yake yi don duniya ka san idan mutum zai yi abu don duniya zai iya kyautata gwargwado amma idan zai yi don Allah ya san cewan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-insan Kuwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to zai kaddara yana yi Allah subhanahu wata'ala na kallansa ko ko gashi ga Allah yana ganin Allah subhanahu wata'ala yake aikata wannan aikin ko mutum bawa ɗan adam ɗan uwanka idan yana tsaye a kanka wanda ya sa ka kwadugo to zaka iya kokari ka kyautata aiki balle Allah subhanahu wataala da ya halicce ka to fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله عولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina bil qist shuhada lillah ku kasance masu tabbatar da gaskiya da adalci masu shaida ga Allah su don Allah subhanahu wata'ala ko da akan kawunan ku ne ko iyayenku ko makusantanku idan wanda za ku shaida a kansa ya kasance mai arziki ne ko matalauci to Allah shi ya fi cancantan ku kalla kar ku kalla arzikinsa ko talaucinsa idan kuka karkace kada ku bi rai ku yi adalci idan kuka karkace ko kuka juya baya to ku sani Allah subhanahu ta'ala masani ne da dukkan abin da kuke aikatawa wannan ayar a dukkan alkur'ani mu'ujizozi ne duka alkur'ani amma daga cikin mu'ujizan alkur'ani akwai al'ijazu siyaki wato mu'ujiza ta siyaki yanda aka jera kalma bayan kalma yanda aka jera aya malamai sukan ce siyaki marhala hudu ne akwai siyakul ayat siyakin aya ita kan kanta siyaki shine context wanda rashin fahimtar shi yana haifar da rashin fahimtar manufofin Allah subhanahu ta'ala a cikin ayoyin alkur'ani akwai siyaƙi na aya ita kanta akwai siyaƙi na makba'i watan wajen da ayoyi suka haɗu ake magana a kai akwai siyaƙi na sura akwai siyaƙi na alkur'ani gaba ɗaya idan muka kalli wannan ayan za mu ga akwai irinta a suratul ma'ida da ɗan bambanci kaɗan ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun nan an ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi can an ce kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist to menene bambanci idan muka kula wannan ayan da muke magana aya ce da take magana in ka koma siyaqul maqta kenan watan abin da ke kewaye da ayan wajen da ayan ta zo in ka kula za ka ga a wajen ana magana ne akan adalci ana magana ne akan yin adalci wal mustad'afina min al wildani wa an taqumu lil yatama bil qisti wa an taqumu lil yatama bil qisti wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu maganan adalci ake yi ko nan cikin wannan aya kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima Falata, tattabi'u al hawa an ta'dilu an ta'dilu wa in talwu tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira so ana maganan adalci saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya kaddamar da adalci kunu qawamina bil qisti da alillahi. a wancan suran kuma na, ma'ida shi kuma ana maganar hukunce hukuncen Allah ne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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمينا وأطعنا واتقوا inna allaha alimun عليم بذات الصدور كاغا yana magana ne akan hukunta-hukuntan Allah. Saboda haka sai ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi. Saboda ana maganan ahkam. Nan kuma ana maganan adalci. To wannan siyaqul maqta'i kenan. idan ka koma siyaqu surati suran kanta suratun nisa'i sura ce tunda aka fara ta ana magana akan adalci ne wa atul yatama amwalahu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ko kaga magana ake akan adalci wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalu al-yatama hatta idha balagu an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ko haka yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislu hadhi al-unthayayn ga yanan duk dai yana magana ne akan hukunce-hukunce na ai adalci ko wa in zaujin istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza duka yana magana ne akan adalci to haka zaka sami suran tun daga farawanta tana magana ne akan ayi adalci saboda haka ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti ita kuma ai abin nan ma'ida tun da ta fara dama tana magana ne akan hukunce hukunce يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق haka alyawma isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kamar turra fi mahmasatin gaira mutu janifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim yas'alunaka ma za uhilla lahu ma za uhilla lahu al yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna musinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan haka ka ga. duka yana magana ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati duka yana magana ne akan mene akan hukunce hukunce saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya kare maka da ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawamin lillahi lillahi saboda maganan hukunce hukuncen Allah ne shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dilu saboda haka wannan shi ake ce ma siyaqus surati siyaqin surar nisa'i yana magana akan adalci sai a kaddamar da adalci siyaqin suratul ma'ida kuma in ka wuce wannan ayan ma haka zaka yi ta ganin hukunce hukunce ko inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim wasariku wasariqatu faqtahu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim haka zaka ita samun ahkam a suratul maida sai Allah ya ce kunu qawamina lillahi shuhada al qist wannan shi ake ce ma siyaq asura. yana da matukan muhimmanci sanin siyaqi domin rashin sanin siyaq rashin sanin siyaq ina yawan kwatan kwatan misal zashi da ginin jikin dan adam idan mutum ya bai san siyakin alkur'ani ba ya ce zai ciri hukunci to ba da bambanci da mutumin da aka sa shi ya zana ɗan adam ya ɗauki ido ya sa a wajen ciki ya ɗauki hannu ya sa a wajen kai ya ɗauki kunni ya sa a wajen kafa haka kaga zai yi maskin wata halitta ba dai ɗan adam sunanta ba za dai a bata wani suna kuma wannan shine dalilin fadawa mutane cikin kurakurai da dama kawai ya je ya ɗauki alkur'ani ya karanta wani waje ya ga wata hukunci bai san menene dalilin saukar da ita ba bai san menene mulabasat ba bai san nasiha ce ko mansuha ba bai san menene ayoyin da suke cika ma'ananta ba duk bai san waɗannan ba kawai sai ya tsamo wannan ayan sai ya ce Allah ya ce kaza dan haka dole ai dole mutane su kalli siyaƙin alkur'ani akwai asiyaqul kulli na alkur'ani asiyaqul kulli siyaqi na gaba ɗaya na alqur'ani in ka ce menene siyaqi na gaba ɗaya na alqur'ani al-tahir ibn ashur ya faɗi wasu abubuwa amma mu mukan mukan takaita su a cikin abu uku ya kawo abubuwa takwas wanda in ka kalli alqur'ani gaba ɗaya duk abin da kaga ya fita daga cikin waɗannan abubuwan to ba alqur'ani bane ma'ana ba ma'anan alqur'ani bane fahimtan ka ne kai da faɗin Allah amma ba abin da Qur'ani yake nufi ba na farko tauhidi na biyu gyaran zuciya na uku inganta rayuwan halittar Allah a bayan ƙasa duk abin da ya fita daga cikin waɗannan abubuwan guda uku to baka fahimci ayan bane kana buƙatar ka je wajen malamai su fahimtar da kai me Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan wajen in ka so za ka iya ƙarawa ka ce tausayi wato rahma jin kai rahma don malamai ma suka ce za a iya tattara gaba ɗaya manufofin a tara su cikin rahma to amma ka so za ka iya cewa rahma ko sauƙaƙawa duk dai sashin rahma ne sauƙaƙawa taisir ibra ɗaukan darasi daga wanda suka gabata domin gina rayuwar da ake ciki amma dai a takaice waɗannan ukun dai sun tattara komai da komai duk abin da zaka karo zai iya shiga cikin ɗayan waɗannan abubuwan guda uku manufa tsakanin bawa da Allah tauhidi manufa akan bawa shi kansa gyaran zuciya taskiya manufa tsakanin bawa da sauran halitta umran gini hadara ginawa ingantawa ba rusawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kunu qawwamina bil qist ku kasance masu tsayuwa ko da yake kawamu ba yana nufin wai tsayuwa kawai ba a'a yana nufin masu dagewa masu tsananta dagewa akan adalci je mun faɗi kalman kisku idan aka ce kasafa kasafa ita kadai tana nufin yayi zalunci yayi zalunci amma akwai hamzatu salbi wal izala hamzatu salbi wato ita alhamza ce in ta shigo sifan wannan abin da yake da abin sai ta cire shi sai ta cire shi misali in ka ce shaka shaka ba ma'anan shi ya kai ƙara ba to in ka ce ashka wai ya magance masa damuwansa ashka ya magance masa damuwansa in ka ce ƙaza shi ne da ta ido to in ka ce a ƙaza wai ya cire dattin idon kenan in ka ce jara jara ya yi zalunci kenan in ka ce a jara ya riƙe mutum ya hana wanda zai zalunce shi to haka ƙasafa da ƙasafa ƙasafa ya yi zalunci aqsata ya yi adalci kunu ƙawami na qisti ku zama masu dagewa masu yawan tsayawa akan adalci shi kuma anan na, Allah bai ce qa'imina ba sai ce na. don mene domin kada ka ɗauka abin da ake nema daga wajenka adalci shine ka yi wa zaidu da amru ka hana Khalid a'a shi adalci ba za ka zama mai adalci ba sai ka yi wa dukkan halittan Allah idan ka yi wa casa'in da tara ka hana ɗaya to sunanka azzalumi Turaka dole ne ka zama mai adalci ga kowa da kowa shuhada alillah shuhada alillah watan ku zama shaidun Allah subhanahu ta'ala. a bayan ƙasa walau ala an anfusikum awil walidaini wal walakrabe ko da shaidan nan zai zama ku za ku cutu idan kuka ba da shi ko mahaifanku za su cutu idan kuka ba da shi ko makusantanku za su cutu idan kuka ba da shi to dole ne ku ba da shaida na gaskiya ba wani watan shi yasa kullum muke faɗi shi adalci haƙƙin Allah ne a kanmu ba ya da alaƙa da wa zai amfana da shi idan aka yi shi za ka yi adalci ko kai za ka cutu da wannan adalcin da za ka yi za ka yi adalci ko makusancinka zai cutu ko iyayenka za cutu sai an ciro daga ɓangare kaza ko in ɓangare kaza suka yi ɓangare kaza su yi asali a ƙa'ida shugabancin ƙasa na wanda ya cancanta ne ya cika sharuɗa ba tare da lura daga ina ya fito ba wa zai shugabanci al'umma wa yake da qualities wa yake da cancanta to amma 'yan arewa wannan gaskiyan ba su santa ba 2015 amma sun santa 2023 'yan kudu wannan gaskiyan sun santa 2015 amma ba su santa ba 2023 don mene domin ba za ta yi masu amfani ba a lokacin da suka waiga mata baya ko za ta yi masu amfani lokacin da suka ɗauko ta to yanzu ba sunanta gaskiya ba sunanta zalunci ba sunanta gaskiya ba sunanta zalunci gaskiya ba za ta zama gaskiya ba sai ka zama ka tsaya a kanta ko kai za ta amfana ko kai za ta cuta domin ita gaskiya ce ibada ce mai zaman kanta a bauta wa Allah subhanahu wata'ala da ita tunda su ita ce gaskiya abin da zai ƙara baka sha'awa da annazmul qur'ani da asyaqul qur'ani idan muka lura anan cewa Allah yayi shi yasa wai wani bature Bernard Shaw yake cewa akan alqur'ani yace in dai wai za a ce wannan alqur'anin ba maganan Allah bane to abin da ake so kawai a gaya mana annabi Muhammadu shine Allah wal iyadu billah wal iyadu billah ah to abin da yake nufi ma'ana wannan littafin da ya wuce ɗan adam ya iya zuwa da shi to sai dai masu kokarin su inkarin wannan littafin ba na Allah ba ne? to sai dai suna son su ce shi wanda ya zo da shi shine Allah wal iyadu billah saboda haka Allah shine Allah dan haka alqur'ani littafin Allah ne kaga anan ya ce kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi law ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabi ku yi adalci ko akan kawunanku me ya rage kuma sai shi kuma aka san makiyan ku su kuma su kuma ku yi masu adalci ya amfa idan adalci zai amfane su ko da maƙiyanku ne nan idan adalci zai cutar da ku ko kanku ne ko iyayenku ko ƴan uwanku can idan adalci zai amfane su ko da makiyanku ne sai ayan ɗaya ayan sai ta zo da wannan sai ta ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala allah ta'dilu i'dil huwa aqrabu taqwa wattaqullaha allaha khabirun bima ta'malu saboda haka kada kasancewar mutane wai su ba mutanen kirki bane ko su lalatattu ne ko su atattu ne ya hana ku yi masu adalci a'a ku yi adalci lokacin da zai amfane su ku yi adalci lokacin da ba zai amfane su ba shi adalci ana yinsa don shi sunansa adalci ba ya da alaƙa da wa zai amfana idan aka yi wannan adalci ku zama masu adalci a shi yasa kamar yadda nake faɗi ina mamaki ƙwarai masu da'awan addini masu da'awan addini amma su rika amfani da addini ko wata fahimta ko wani ɓangaranci, suna taimakon nasu suna cutar da wasu ba laifi bane ka taimaki naka idan wani ba zai cutu ba ba laifi bane amma ka taimaki naka ka cutar da wani saboda wai addinin ku ɗaya ko saboda wai garunku ɗaya ko saboda wai fahimtar addinin ku aƙidar ku ɗaya wannan tsaban zalunci ne ya saba da karantarwan addinin musulunci karantarwan addini shine ka yi wa kowa da kowa adalci ba tare da lura da wane ne shi ba ko ina ya fito kawai asalin dalili saboda Allah ya yi umarni da adalci. shuhada alillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabi shi yasa ibn shahab bin zuhri Allah ya kara masa yarda yana cewa da da alƙalai suna karɓan shaida ko akan uba ne ko ɗan uwa ko ɗa za a iya bari uba ya yi shaida akan ɗansa ɗa ya yi shaida akan ubansa amma da zamani ya lalace ne mutane suka daina aiki da walau ala anfusikum aw walidaini wal na dinnan to shi kenan sai aka daina karban ɗa da akan babansa da baba akan ɗa. amma da a asali ko ɗa ne zai yi shaida a kan babansa za a karɓa, saboda mene saboda adalci sunan shi adalci wannan yana da alaka da wani matsayi namu mu a cikin ilimin ƙa'idan malaman aljarhu wata ta'dil suna da wata ƙa'ida, cewa idan mutum a mubtadi' ne wata an ce mubtadi' wanda sa ake kokonto a ciki kaman suna kiransu waɗanda ake kira da wannan sunan galiban a cikin magabata su ne ƙadariya da jabariya da khawarij da mu'tazila da rafida to ba a karɓan hadisinsa yana zama dalilin ta'an a cikin riwayarsa in yi riwaya to amma malamai da dama muhakkikun suka ce a'a asali kawai shine gaskiya idan mutum mai gaskiya ne kowace aƙida yake da ita zai yi gaskiya a ƙa'ida zai yi gaskiya idan mutum maƙaryaci ne kowace aƙida yake da ita zai yi ƙarya saboda haka kawai idan mai gaskiya ne an tabbatar mai gaskiya ne za a karɓa. ko da yake wasu sun fassala suka ce idan ya zama ko da'iya ne wannan suka ce a'a idan saboda tuhuma mazinna ne na zai aikata kuma ka san ana tanzilin mazinna manzilatal ma'inna wata ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqh kuma za a iya ɗaukan ƙarfan zato a aje shi a ba a wajen yaƙini idan ana zaton zai iya aikata kaza sai a ɗauka a babin yaƙini to wannan dai wani wata magana ce amma muhimmi dai mai gaskiya mai gaskiya ne gaskiya ba ta jazzo. idan mutum mai gaskiya ne ko ba musulmi bane balle musulmi to zai faɗi gaskiyan saboda shi mai gaskiya ne ba zai karya ba walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima Allah ya ce idan ya zama <coughs> attajiri ne kada ka ce zan zan zan bada shaida da zai amfane shi saboda shi attajiri ne kila shaidan da zan bayar ya amfane ni in ya ji daɗi zan amfana mu kula da wannan au fakiran ko in ya zama talaka ne kada ka ce zan ba da shaida saboda ina tausayin shi talaka ne abin tausayi saboda haka zan ba da shaidan da zai amfane shi saboda shi abin tausayi ne mu danna wancan azzalumin mai kuɗin bari mu danne shi mu taimaki talaka irin waɗannan masu irin irin irin yan gwagwarmayan nan ko irin duk wani mai arziki kawai abin tuhuma ne saboda haka bar a danne shi a ɗaukaki talaka Allah ya ce duka ba adalci cikin biyun nan idan muka kalli muka kalli wannan hukuncin muka ɗaura shi akan 'yan siyasa da malamai da sauransu da yawa za su shiga cikin wannan akwai 'yan siyasan da za a ga su kawai kamar Allah ya sa musu kin masu hali duk siyasan su ta ya za a yi su karfafi talaka su danne mai hali alhali mai halin nan fa kwakwalwa ne galiban a ka'ida kila baiwa ne da rabo da kaddara Allah ya sa ya zama abin da ya zama akwai wanda za a ga siyasan su kuma kaman irin siyasan kwaminisanci kenan wancan akwai wanda siyasan su kuma jari hujja ne a taimaki kawai mai karfi ya kara karfi to Allah ya ce duka biyun nan ba daidai bane in yakun ganiyan aw faqiran duk ba su Allah yake so ka bi ba fallahu aula bihima bi Allah bar su wanda ya zo aka dace a hanya sai a tafi da shi amma kar ka ce za ka kyautata wa mai arziki dan shi mai arziki ne kar kuma ka ce za ka cutar da mai arziki dan shi mai arziki ne ka taimaki wanda bai da arziki a'a ka bi gaskiya ka riƙe abin da Allah yake so in yakun yan aufa kira to za ga cikin malamai ma masu wa'azi galiban ba malamai ba akwai wannan matsalar ko akwai masu wa'azin da kullum ya za su yi siyar dadda jagorori ya za su yi su yardar da hukuma ya za su faɗi maganan da jami'ai za su ji daɗi a ci gaba da ba su kyautan manyan jeeps da kyautan gidaje da filaye da kwangiloli akwai waɗanda su kuma kullum ya za su yi su faɗi magana mara kyau akan hukuma su faɗi magana su tunzura talakawa su faɗi maganan da zai burge talakawa don su ci gaba da samun sha'abiyya popularity a cikin amawa a cikin talakawa su ci gaba da samun karbuwa malamai suna cewa wai fuqaha'ul fanadik wa fuqaha'ul khanadik ko da yake su suna da dan bambanci fuqaha'ul fanadik da khanadik amma shigen haka ne to duka wannan ba wanda yake daidai ba wanda yace dan manya suna manya shikenan kawai duk abin da suke son ji shi za su ci ba wanda yace haka ba wanda ya ce dan talaka yana talaka shi kenan kawai dole a gaya masa abin da yake son jin shi ma gaskiyan da ba zai zage ka ba in ka faɗa abin da ba zai zage ka ba in ka faɗa ba wanda ya ce haka abin da ake so shine ka tsaya tare da gaskiya wa wannan gaskiyan za ta amfana wa za ta yi wa daɗi mai tsoron Allah wanda Allah ya shirya da zuciyarsa ya sa Allah ya nufe shi da wannan gaskiyan ta shiryar da shi ko ta yi masa amfani amma kada ka biye wa yardan kowanne daga cikin biyu in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihim fala tattabi'ul hawa kada ku bi san rai an tadiru, ku yi adalci wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira idan kuka dan karkata kuka zame kuka bar layi kaga talwu amma ba na ce wai lauya haka ba kaga wani wata sulfa wannan sulfa ne amma irin arashi ko arashi ne Allah subhanahu wataala ya ce talwu shi kuma sai ga lauya shi ma ya zo da wannan siga kamar lawa dan talwu daga lawa ne ko lawa ya karkace ga gaskiya ya barta ya karkace ko da yake a lauya a ƙa'ida a zato shine ya zama mai gaskiya ya zama mai amana ya zama mai kare gaskiya da tsayawa tare da ita idan ya saba da haka to ya saba da ka'ida ne ya saba da ka'ida ne kuma abin bakin ciki abin tausayi na taɓa faɗi a nan wajen karatu amma wani ya yi min gyara amma ni dai wanda ya faɗa mun. haka ya ce abin da ya faɗa kenan amma an yi min gyara daga baya a kila wanda zai faɗa ɗin bai san wata itaciya da zai ba da misali da ita bane sai ce itaciyar mangoro amma dai akwai wani attajiri mutumin Kano ɗan Najeriya Allah ya ji kansa da rahma Alhaji Bashir Usman Tofa shi ya bani labari ya ce ya yi wata shari'a a Ingila yana makwabcinsa yana da itaciya to ni dai ya ce min itaciyar mangoro amma tunda an ce ba mangoro a ingila to wata itaciya to sai itaciyan ta yo ta kwanto ta cikin gidansa shi kullum sai ya ɗibi 'ya'yan itaciyan sai ya raba biyu sai ya aika wa ainihin mai itaciyan rabi shi kuma shi da iyalinsa sai su wanke rabi su sa a fridge mai itaciya ya ce a ai bai yadda ba sam sai dai a ciro a rika ɗibo masa duka ana kawo masa danya za a rika ɗiban rabi ana kawo mashi rabi shi kuma wannan bawa Allah ya ce wallahi sai dai ko ka karɓi rabi ni ba zan baka duka ba magana ta kici ta cinyewa sai aka tafi kotu sai mai itaciya kai ƙara kotu da ya kai kara kotu sai alkali ya ce to a je gidan tunda itaciya dai abin da ake gani a fili ne amma ainihin abincinta yana ƙasa inda take shan ruwan da take samar da wannan 'ya'yan saboda haka a je gidan a duba jijiyoyinta a ina suke jijiyoyin itaciyar da aka je sai aka duba sai aka samu biyu bisa ukun jijiyoyin suna gidan shi wannan ɗan Najeriya. Ɗaya bisa uku kuma shine suke ainihin gidan da itaciyar take. Da shi ke nan sai alkali ya judgment, ya ba da judgment cewa yanzu itaciya na mutane biyu ne. Biyu bisa uku na ɗan wannan ɗan Najeriya, ɗaya bisa uku na wancan Bature. Don haka duk 'ya'yan da ta yi a biyu bisa uku ɗan Najeriya ya riƙe. amma ya san wannan adalci amma mu da Allah ya bamu alqur'ani ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bamu dukkan takni amma muka karkace wa intalwu ga dai fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa intalwu sai muka karkace muka bar abinda Allah subhanahu Ta'ala ya aje mu akai au tu'ridu to wasu cewa za su za su dan ɗauki ɗan sashin gaskiya sai su ɗan haɗa da ƙarya su ɗan karkace wasu ko gaba ɗaya juyawa gaskiyan baya za su to su ne Allah ya haɗa su gaba ɗaya wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa kuma zai muku hukunci akan abin da kuke aikatawa يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا, آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ayyuhal ladhina amanu aminu Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah ku yi imani da littafin da Allah ya saukar akan manzansa sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ku yi imani da littafin da Allah ya saukar kafin yanzu a baya ga manzannin da suka gabata wanda ya kafircewa Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da ranar tashin kiyama to lallai ya ɓace ɓacewa mai nisa nan Allah subhanahu wataala yana kiran mu'minai ne akan su yi imani wasu malamai suka ce a'a ya ayyuhal ladina amanu ana nufin ya ku waɗanda kuka yi imani a bayyane aminu ku yi imani na gaskiya daga zuci wasu suka ce a'a ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu ku ci gaba da dawwama akan imani kada ku rage kada ku tsaya kada ku takaita kun yi imani a baya to ku dawwama akan wannan imanin ku istimrari akan shi fil mustaqbal wasu ka ce a'a ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani a maqamul islami da maqamul imani aminu a maƙamul ihsani ku ƙara imani ku wato akan wannan imani imani yaqiniyyi shuhudi aminu billahi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala Nazala, anzala ko kuma in ka koma can farkon ali imrana ma alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil to me yasa kai alayka Nazala su alaihim anzala alqur'ani kenan ba za ka ga saɓanin haka ba subhanahu wa ta'ala Allah mun gode wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladhi anzala min qabl nazzala malamai suka ce abin da ake nufi shine abin da aka saukar da shi a rarrabe ana saukar da shi mufassalan gwargwadon waƙi'a gwargwadon dalili ana sauko da shi a hankali a hankali har ya sauka gaba ɗaya shi yasa Allah ya kira shi na zala. An zala abin da aka saukar da shi gaba ɗaya lokaci ɗaya Da saboda haka an zala taurata wal na zala alaikal kitab ah wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil an zala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wanda ya bijire ya kafircewa Allah ya kafircewa mala'ikun Allah subhanahu wataala da littafan Allah da manzannin Allah da ranar tashin kiyama waɗannan dai sharuɗan na imani ko akhbirni an al-imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir shika-shikan nan guda biyar ko shida wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi a to wanda ya kafirce ma waɗannan faqad dalla dalalan ba'ida lallai ya bace bacewa mai nisa Allah ya kare mu daga ɓata. za mu haƙura haka nan za mu bar abin da ya rage na lokaci don tambayoyi wani yana tambaya mutum ne yana azumi sai rashin lafiya ya kama shi aka ɗaura masa ruwa azumin yana nan ko sai ya biya azumin sa yana nan to amma da yar shirabi a kama shida da ba kawai sai ya sha azumin ba ai Allah ya masa ya masa rangwame da sai ya sha kawai to amma dai ƙarin ruwa ba zai sa azumi ba zai warware azumi ba a kaule mafi rinjaye sai dai idan abin da yasa na ce kauli mafi rinjaye wasu sun bambanta akwai wanda ƙarin ruwan da dan magani ne akwai ƙaruwan da dan abinci ne takziya a matsayin abinci ne to wasu suna ganin ƙaruwan da matsayin takziya ne to yana matsayin abinci to amma dai malamai sun tafi akan sabanin haka jamhurin su kusan ma ijma'i ne cewa dai ƙaro ruwa a galiban wata abin da yasa an ce jamhuri a mazhaban malikiya akwai kaula akwai wani kauli ban wannan akwai sabani mutum ne Allah ya bashi mata hudu da yara da dama har da kwarkwara da yaransu shin mene hukuncin kwarkwaran da yaransu bisa gado to to a ita dai kwarkwara idan an rasu ta zama yantacciya wannan kenan gadon ta yancinta ‘ya'yanta kuma ‘ya'ya ne kamar kowane ɗa saboda haka suna da kowane hukunci na ɗa a cikin gado amma fa matsalan kwarkwara matsala ce ta siyasar shar'iyya na na al-ahwa na na as-sulta al-hukumiyya saboda haka saboda haka idan a al-ahwal sultaniya ake cewa ko idan jagoranci na al'umma suka ce a'a ba za a ci gaba da aje su ba to ya zama ba za a ci gaba ba wannan matsalan tana da faɗi za a ganta kaman kaman ya za a ce ba za a yi ba alhali Allah ya ce to amma wannan abubuwa ne suka shafi masalih na al'umma idan jagorancin al'umma shi yasa za ga sayyidina Umar a ka'ida idan aka yaki aka sami ganima duk abin da aka samu rabawa za a yi ma wanda suka yaki amma sayyidina Umar kuma Allah ne ya umarni da haka amma sayyidina Umar sai ya zo ya ce a ba za a ƙara raba gari ba in an ci gari in aka ci gaba da raba gari sauran mutane kuma da za su zo daga baya ina za su samu saboda haka sai aka daina raba gari saboda wannan maslaha ce ta al'umma maganan a raba ganima da sauransu to haka kamar maganan kama raƙumin balatul ibli na sayyidina Usman ko balatul ibli ah, duk da hadisi ya ce a barta to duka dai waɗannan abubuwa ne suka shafi zamantakewa al'umma wanda ake kallon wasu dalilai a zartar da su da haka maganan bayi ah, ina zaton jagorori mafi yawa sun tafi akan dakatar da su to amma kuma wannan ba yana nufin cewa ya danganta ya danganta wanda ya yi ɗin ba ana nufin ya saba wa Allah ba ne. Amma mu kalli manufan addini ma, ma'amatan za mu ga bauta ba ya cikin manufan addini ba mutum ya bauta wa mutum mutum ya zama yana da bawa wata al'ada ce kawai da ɗaɗɗiya ta mutane musulunci ya zo ya same ta ya buɗe mata hanyoyi da yawa na ƙarar da ita amma bai ƙarar da ita da umarni ba. sai dai ya buɗe shi yasa zaka ji sayyidina Umar yana cewa yaushe kuka bautar da mutane alhali iyayensu sun haife su ƴaƴaye matasta'battumun nasa wa qad waladattum ummahatuhum ahrara me hukunci mutum da ya alkawari ya kasa cikawa idan yana so ya cika zai cika idan ran shi yana so ya cika Allah zai ba shi ikon cikawa mutum ne ya aure fiye da ɗaya har hudu amma a cikinsu yana son yaran wata fiye da yaran wata kuma wanda yake fifita yaran ba ta tausayinsa to wannan dai abu ne na da ya shafe su shi dai muhimmi bai halatta ba a shari'a mutum ya fifita wasu ‘ya'yansa akan wasu haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani hadisin shaida akan kyauta din nan ko da yace bai shaida akan jo akan zuwa wani a tambaya mutum ya halatta ya gina wa mahaifinsa gida ko wata hidima babba amma sai ya sanar da mahaifinsa cewa shi da ‘yan uwansa suka gina don tarayya da su cikin addu'a a'a sosai ai ba wani abu wannan neman lada ne nema masu lada ne wani a tambaya akan hukuncin saki uku da furuci ɗaya to malaman mazahib gaba ɗaya a hanafiya malikiya shafi'iya hanbaliya fuqahaul amsar gaba ɗaya sun tafi akan saki uku da lafazi ɗaya saki uku amma ibnu taymiya ya zo daga baya ya saba musu gaba ɗaya da irin nashi hujjojin wanda yake kamar yadda muke ce kowa kullum shi ma dai mu mujtahidi ne ko da yake akwai wani daga cikin a'imma ina zaton ibnu arabi al-maliki ne yana cewa ko kaza bai taɓa yankawa ba amma in ya ga mutumin da yake cewa saki uku da lafazi ɗaya ba saki uku bane zai yanka shi amma dai wannan mubalaga ne wuce iyaka ne cikin tsoratar ah. sannan ya barta a cikin gidan sannan ya yi wani auren don ya yi mata gida sannan kuma shi ya yi wani aure wani al'ada mai kyau ne abu mai kyau ne in zai yi haka ita ta tsufa ina jin saboda karatun jiya ne da muka yi wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wani ya ce mutum ne ya yi aure a bisa sadaki dubu goma sha biyar a 2022 ya matsayin auren ya yi mafi karancin sadaki shine rubu dinar amma wasu kamar hanabila da shafi'iya sun tafi akan sabanin haka ah, duk wani abu wanda yake da kowace irin kima aka bayar da shi a matsayin sadaki rubu dinar shine kamar gram ɗaya 1.05 na gram shine rubu dinar ya ce wannan wai tarawih dole ne sai an yi niyya a kowane bayan sallama to niyyar miƙewa a miƙe a cigaba gaba ƙara yau sallah me yake nufi da niyya furta niyya a sallah ba sharaɗi ba ne a farilla ma ba nafila ba ba sharaɗi ba ne akwai ibadun da ake furta niyya kamar yadda muka ce kamar aikin hajji amma kamar taimama ko ina zato ko amma a ah, ah, sallah ba sharaɗi ba ne sai an lafasta da halshi wani ya tambaya kan ya halatta a karanta ƙasa da aya ɗaya a sallah to kamar yadda muka sani asali dai karatun fatiha shine farilla sura ba farilla ba ne sunna ne to amma in za a karanta aya to yana da kyau a karanta sura a karanta sura ayoyi da yawa ko a karanta sura gaba ɗaya kamar yadda imam malik shi baya son ma a raba alƙur'ani a karanta wani sashi a bar wani sashin sura to amma dai ba laifi bane za a yi karanta sashen sura musamman in tana da tsawo to amma in aya ɗaya ce to a karanta doguwar aya kamar ayatul kursi ko makamantansu kar mutum ya je ya karanta mudahammatan ya ube bai dace bai dace ba ba sallah ba ta yi to balle kuma rabin kuma aya rabin aya kam ai ba aya bane ai ba adalci bane ah, mutum zai yi kabli ko ba a dai a sallar nafila kwarai kwarai duk abin da za a yi a sallan farilla za a yi sallan nafila ko da akwai sabani amma sabanin ba mu'tabar bane ina zaton ibnu Sirri, ina zato wannan ne tambayan su salatu shuruk ta tabbata na'am wato salatu shuruk ita ce salatu duha ai ko da ke wasu na bambanta amma dai ita ce dai a ah, kawai sallan da ake yi bayan fitowar rana kafin kafin lokacin azahar kafin lokacin zawali ita ce salatu shuruk illa dai kawai bambancinta idan ta shuruk ne to wanda zai yi yana zaune bayan idan da sallan asuba zai ci gaba da azkar din shi da addu'o'insa har rana ta fito sannan ya tashi ya yi wannan nafila to a lokacin ake kiranta salatu shuruk in yayi ta da wannan kaifi ah, hadisi ya ce wanda yana da ladan kamar hajji da umrah. mutum ne ya dawo tafiya sai ya tilasta wa iyalinsa har ya sadu da ita ba da sarranta ba a ita akwai ƙaba'i a kanta shi kuma akwai kafara a kansa da kuma ya ta neman gafaran Allah ko da yake an ce yana tafiya ne so ba azumi yake yi ba shi idan haka ne shi ya yi babban saɓon Allah zai ta neman gafaran Allah subhanahu ta'ala ita kuma za ta yi kaba ba kafara wannan mace za ta iya sallah da yaron da yake da najasa amma a cikin pampas yana rufe ma'ana ba wani abu to ai bai fito ya taɓa ta ba ba wani abu mace za ta iya sallah yaro yana ta kuka a hannunta tana girgiza shi to idan tana tana da yanda za ta yi da gara ta yi yafi amma idan ba ta da yanda za ta yi ba wanda zai karbe shi ba yanda za ta yi sai ta yi sallan a haka amma sai ta takaita sai ta gaggauta ta kammala ta idan ta ta kula da yaro to nan karatun ban san shi ba matar aure ta sanya turare ta fita wani waje namiji ya ji ta sai ta yi wankan janaba to yau na fara jin wani. mutum ne yake da mata hudu amma biyu sun wuce watan sun tsufa sai ya ɗauki matasan ciki sai ya kawo su abuja tsofaffin kuma baya zuwa wajensu yana ba su ci da sha da komai amma baya zuwa wajensu sai lokaci lokaci haka a shekara bai fi kwana uku ba idan da yardan su ba komai dan da yardan waɗancan illa shine ayi ba yardan su shine fala junaha alaihim an yusliha ko an yasalaha bainahuma sulhan din akwai zakka a gidaje da filaye eh to akwai zakka a kudin su idan na kasuwa ne ba na zama ba idan na kasuwanci ne ba na zama ba juya su ake yi sun zama urudu tijara a kuɗinsu akwai zakka bayan auren mata ta biyu ya gane wai ba zai iya ɗaukar ta. ba don me bai sani ba tun farko wannan baka da gaskiya da Allah wai zai iya sakinta ni ba zan ba da wannan amsan ba sai da ka ɓata mata rayuwa ka maida ta me ake cewa bazawara sannan ka fara maganan wai ka gane ba za ka yi ɗaukar nauyinta ba Ba ka san ba za ka yi ɗaukar nauyinta ba tun kafin ka yi aure idan idan daga baya ne karayan arziki ya zo wannan abu ne da za a fahimta amma haka nan kawai dan ganganci ka je ka yi aure sai bayan ka yi aure ka gane wai ba za ka iya ba ka ce ka sake ta dan arhan aure shi yasa wato irin irin kasashen nan da suke tilasta mut'atu talaq ni in ni ne zan tsara doka wallahi ni ma zan bi mazhabin su wallahi idan mutum ya aure mata ya sake ta to sai ta tafi da wani abu kaso mai girma daga cikin arzikinsa wallahi su kasashe da yawa yanzu gida ma da sunan matan ake ake ake saya gidan da za a zauna so in ya sake ta sai ya fita ya bar mata gidan ya je kuma ya nemi wani gida sosai wallahi sai ya fita ya bar mata gidan in dai aka gane shi shine ya sake ta ba wai ita ce ta yi wani laifi ta jawo sakin ba yanzu kama wannan kawai wai ya ce wai ya gane ba zai iya ci gaba daukar nauyin ta ba zai sake ta dan saki yayi arha shi ya kaddara yarsa aka yi ma wannan ya sa yarsa a wannan wajen ya ga damuwan da za a sa masa a zuciyarsa wani na magana akan yin alola da sauti. lokaci ya ƙware ko za mu haƙura daga shi to to akwai saɓani mafi to amma jaurab akwai bambanci tsakanin jaurab na da da na yanzu jaurab na da na fata ne ba na kyalle gaba ɗaya ba ko da akan ɗan sa mashi kyalle a wani sashen shi amma asalin shi dai fata ne to saboda haka wasu ke ganin cewa idan ya zama ruwa ba zai iya ruwa zai iya ratsa shi ya kai zuwa ga kafa sannan ba za a iya tafiya da shi shi kadai ba wani abu ba a akwai sharadi na uku na manta watan imkaniyatu tatabu ilmashi alaihi sannan kuma da ratsawar ruwa ba huruk wanda za su hana ruwa ya shiga zuwa gare shi to yau wato sannan rufe wannan kam ya riga ya rufe ya rufe idan sawu to idan ya zama ba haka ba to ba ya da hukuncin jawrab ba za a iya shafa a kansa ba ba zai zama yana da hukuncin hufi ko jawrab ba sai idan ya zama haka to amma dai wannan matsala ce ta saɓani gaskiya saɓani ne mai girma tsakanin malamai wasu na ganin cewa za a iya shafawa wasu na ganin ba za a iya shafawa ba ni abin da zan ce a nan za ka lura da yanayi za ka lura da yanayi kamar soja a wajen aiki ko ɗan sanda jami'in tsaro cikin aikinsa da sauransu cirewan da sauransu zai iya masa wahala ko zai iya haifar da dalilin wani cuta a gare shi ko makamancin wannan ko wani dai dalili na uzuri da za a iya ɗaukan wancan fatawan na masu ganin cewa za a iya shafawa to amma dai gaskiya malaman mazhabin malikiya sun tafi akan بزاء شافا صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين